Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku Sanyin na abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar yayin da ake shirin bude taron koli kan yanayi na afirka na farko a wannan makon rashin tattara bayanai kan yanayi shine ke kan gaba wajen tattaunawar bayanai sun nuna cewa yawancin duniya suna fahimta tare da yin aiki da hasashen yanayi na yau da kullum to amma yawancin mutanen nahiyar afirka biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku suna rayuwa ne da karancin sanin abin da zai faru hakan na iya zama mai hatsarin gaske kuma yana da tsada tare da samun illoli da yawa na barna ta biliyoyin dala afirka ta fi china da india da amurka girma idan aka hada su to amma tana da na'urorin binciken yanayi 37 ne kadai domin bin diddigin yanayi a cewar wata cibiyar nazarin yanayi ta duniya turai tana da cibiyoyin 345 yayin da arewacin amurka yake da 291 Ukraine ta kakabo jirage 22 daga cikin jirage maras matuka 25 samfurin shahid kirar Iran da Rasha ta harba a kudancin yankin Odessa kamar yadda rundunar sojin Ukraine ta wallafa a shafin Telegram da safiyar yau Lahadi. Yankin na Odessa yana da tashoshin jiragen ruwa da ke da muhimmancin gaske wajen sufurin hatsin Ukraine. biyu bayan rugujewar yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranta, wadda ta baiwa Ukraine damar fitar da hatsinta ta jiragen ruwa a tekun Bahar Aswad. ba kai ga tantance ko harin da rasha ta kai wa ukraine da ya daki daya daga cikin tashoshin jiragen ruwan ba haka kuma ya zuwa yanzu babu wani martani daga rasha an kama ɗaya daga cikin attajiran ukraine a jiya asabar bisa zargin handama da wawure kuɗaɗe bayan mummunan tashin hankalin da ya auku a kan titunan birnin tel aviv prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a yau lahadi cewa yana so a ci saƙeyar 'yanci ranin ƙasar eritrea da suka shiga a cikin ƙazamin faɗan da aka yi ta zubar da jini cikin gaggawa prime minister ya ce ya kuma ba da umarnin wani shiri na kawar da dukkan baƙi 'yan afirka daga isra'ila ƙazamin faɗa ya ɓarke a jiya asabar a tel aviv tsakanin magoya bayan gwamnatin eritrea da kuma masu adawa da ita da kuma shugaban riƙon kwarya na ƙasar ta gabashin afirka shugaba isais afreki a rangamar da aka yi tsakanin ɓangarorin biyu ta faru ne a wani taron nuna goyon bayan eritrea a ofishin jakadancin kasar ta eritrea hukumar bada agajin gaggawa ta isra'ila ta ce akalla mutane 114 ne aka raunata a cikin rikicin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc rundunar sojin saman iran ta karbi wani rukunin jiragen saman yaƙi na bada horo na rasha domin inganta horo da dabarun yaƙi ga sojojin samanta kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito a jiya sabar kamfanin dillancin labaran tasnim ya labarto cewa wasu jiragen yaƙi samfurin yak wantare su ne suka shiga a ƙasar inda suka shiga sansanin sojin saman shahid babe da ke isfahan a tsakiyar iran faforoma francis ya aiki da gaisuwa zuwa ƙasar china a yau lahadi inda ya kira 'yan kasar a matsayin masu daraja tare da roƙon mabiya ɗariƙar katolika na kasar ta china da su kasance kiristoci na gari kuma 'yan ƙasa na gari a wani sabon matakin da ya ɗauka kan ƙasar mai bin tsarin gurguzu domin samun sauƙaƙa tsanantawar addini francis ya yi wannan tsokaci ne a ƙarshen wani taro da aka yi a babban birnin ƙasar mongolia inda ya kira manyan limaman hong kong na da na yanzu da su tsaya a bayansa a yayin da yake jawabi. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Ina gama sakandare ina sakandiyar ɗina a kas um, na yi aure kuma gaskiya duk sauran karatun da na yi a gidan miji na yi na haife-haife don ita first daughter ɗina da na haifaita ina na gama IGMB ɗina kafin fara IGMB some months kafin fara IGMB na haifaita to haka dai yawanci second born ina ma ina part 1 just before my finals na part 1 shi ma a abu na haife shi na uku ma haka na gama finals ina patrick haka haife shi tuje haka dai muka yi karatu muna gidan miji kuma muka ta haifa kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata salamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya wa mata ido da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abu. sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauri kake ta yi alkawari aka ce cikawa kamar yadda muka alkawarta yau shirin kallabi ya karɓi bakuncin mace ta farko da aka rantsa matsayin alkalin alkalan jihar kano wadda abokan aikinta a fannin shari'a da kuma dukkan waɗanda suka santa suka ce za ta cire wa mata kitse a wuta ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Oh, ta mako wata mace ce da ta yi tarihi a arewacin Najeriya wadda ake kyautata zaton za ta shawo kan kalubale da mata ke fuskanta a fannin shari'a. Kadan kai ku da nisa, waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi. Ni ce Justice DJ Abdu Aboki, to ni na je Tudun Wada Primary School na Kano. To gaskiya lokacin a lokacin mu shekara um, yawanci aji bakwai ake fita a je secondary. to ni kuma dai sai kasance mahaifina da ni da yayata muna ni na primary shi tana primary five aka cire mu aka kai mu secondary school a ggc mina niger state kenan so a nan muka yi secondary na gama na zo na shiga nan cas school of primary studies kano na shekarar biyu na igmb e dina na gama in the year 1980 na samu admission at abu zaria read law na karanta law for three years a ibu e zaria na in the year 1983 na proceeding to law school na samu bl na aka yi kwalin ina to the bar in the year 1984 to sannan sai na dawo kano na yi bautan ƙasa na yi abin nan a nan bayero university kano na yi lecturing for one year after my youth service sai um, nan ministry of justice kano suka ɗauke ni a state council amma dai ina can ɗan takaitaccen lokaci saboda watanni dai kawai zan ce na yi a can um, a january 1986 aka appoint ina magistrate magistrate grade 2 kenan shine starting point dama daga nan na yi rising through the ranks har na kai shi magistrate na zama alƙali a magistrate for kusan shekara ashirin sai a 2000 6 aka yi appointing Ina High Court Judge. Precisely on ina jin on 11th July 2006 aka rantsar da mu da ni da wasu colleagues Ina. To haka dai har sai um, bana um, on the 9th of um, March kenan. Shi kuma Chief Judge na Kano ya retire on the 8th of March. Ni kuma kashe gari on the 9th of March aka rantsar da ni as acting Chief Judge na Kano. Hmm. Kafin kuma ya kai ga about two weeks kenan ko on the 7th of august aka rantsa da ni um, a substantive chief judge na kano da kika fara karatu lokacin ku na tabbata ba mata da yawa a harkar karatu lokacin da kuka kuma a fara aiki shi an fuskanci wata gwagwarmaya ko kuwa sai da aka fara aiki gaskiya ban banci na fuskanci wata gwagwarmaya ba sanda nake karatu duk da dai cewa ina gama sakandare ina sakandare ina a kas na yi aure kuma gaskiya duk sauran karatun da na yi a gidan miji na yi na haife-haife don ita first daughter ɗina da na haife ta ina na gama IGMB ɗina kafin fara IGMB some months kafin fara IGMB na haife ta to haka dai yawanci second born ina ma ina part one just before my finals na part one shi ma a ABU na haife shi na uku ma haka na gama finals ina part three aka haife shi duk dai haka dai muka yi karatu muna gidan miji kuma muka ta haifa a wancan lokaci tun da ba kamar yanzu da akwai ma'aikata da za ka ɗauka su taimaka maka da yara ba yaya kika yi haɗa eh, reno aure karatu gaskiya to ni dai inda na sami sauƙin al'amarin saboda a biyu na yi kuma a iyayena lokacin a zare suke da zama hmm. so sai kasance mahaifiyata ita ce ta kula da yarana sanda nake abu mm-hmm. wani sa'an ina campus wani sa'an kuma daga gida ma nake zuwa amma dai ban samu wani matsala ba mm-hmm. wajen kula da yara saboda iyayena da ita da sauran yan uwan abokan zamanta dai duk sun taimaka an kula mana da yara har sanda ma je law lokacin gaskiya ina shayar da yaro na na uku da na haifa to har da shi ma na tafi Lagos da naga kuma karatun ba zai yi da shi a hannu ba shine na zo na yaye shi na bar shi a gida nan wajen su to kin yi aiki har shekaru 20 um, kina harkar shari'an nan wani irin ƙalubale aka fuskanta ko menene abin da da kasancewar ki mace na tabbata ba ku da yawa a wannan lokaci har kawo yanzu ma eh shekara 20 din as magistrate kenan nayi eh. to kuma a sahaifar jiya shekara na goma sha bakwai kenan so kusan 37 years kenan dai ina aikin shari'a to wani irin ƙalubale ne akan hanya shekara 35 ba yau ba kalubale kan wai harkokin ma'amala da mutane harkokin shari'a da sauransu eh to akwai abin da ba a rasa ba amma gaskiya ni dai ba zan ce na fuskanci wani kalubale haka dai da zan ce na damuwa ba sosai hmm. saboda gaskiya tun farko ni na nuna cewa ni fa ba wacce za a nema a influencing bane decision ɗinta ko kuma a sa ta compromising ko kuma a nemi wani undue favor wanda bai kamata ba ni na riga ina da principle ɗina kuma na tsaya akan haka to saboda haka sai ya kasance ma ko yan uwana gaskiya ba wanda yake zuwa tunkare ni ce ko a ai ga shari'a kaza ana so ai kaza eh taimako dai da ake yi wanda ya dace a yi to wannan alhamdulillah muna yi in kama ga ko akwai dile a kes haka hmm. a gaban koda ba gabana bane ko gaban wani abokin aiki na ce to da Allah a taimaka idan su masu shari'a suna wahala kai kawo kai kawo ya yawa sai a ce a taimaka a yi a samu a gama shari'a da wuri kowa ya san matsayinsa duk irin wannan abu da ban da wannan gaskiya ni ban samu wani kalubale ko daga wajen colleagues mu maza mm. tunda mu gaskiya wannan profession din namu na lo inda ake cewa ma kaman wannan magana cewa there is no lady at the bar mm. mu ba ma samun gaskiya wani serious wariya as in ke mace ce ko kai namiji ne ba mazan ba sa nuna mata wariyar ba a san. to ranar farko da aka tabbatar da ke a matsayin chief judge ta Kano kuma mace ta farko yaya kika ji to ni dai gaskiya na ce miki wannan ce miki ga ya naji ba saboda dai ni Allah ya gani Allah ne dora ni kan wannan mukami amma ba abu ne da kwata-kwata ma na yi tunanin yinsa ba yau wato ko da yake Allah ya kasance zan yi kuma din da Allah ya tsara wa bawansa rayuwa haka za ta kasance mutum bai isa ya sauya ba e to ni dai kawai ina godiya ga Allah da dai ya kasance an na samu wannan mukamin duk da dai ba wai ne ma yi ba ba kuma tsarai ne ba to amma dai ni ba zan ce miki ga wani filin daban da na ji ba saboda ni kawai ana tunanin ai da ma aikin na saba yi na dade ina yi bambancin kawai da da daɗin da nake high court judge da yanzu nake chief judge shine kawai wasu administrative functions suka karu a kaina e, to kuma da kuma wasu decisions da za su iya zuwa wanda kai a shugaban a wannan abin nan mm, waje dole kai za ka ɗau decisions ɗin nan to kawai dai shine dai abin bambancin da tsakanin wannan mukami kujera da nahu da kuma da can kafin nahu yanzu nauyi ya karu yaya ake yi ji da mai gida duk da dai kusan abu ɗaya ake yi yaya shin lokacin da ake samu a gida ya yi karai dole zai ragu gaskiya ya ake haɗawa biyu gaskiya gaskiya dama can mu a harkar judges mun san wahalan wannan aiki a gama da kotu da ofis a je gida tafi da fas gida weekends ba dare ba rana haka dai da rulings da judgment an san da wannan to amma yanzu in gaskiya lokaci ya yi karanci sosai don kusan yanzu sai ka kai kusan na kai magariba dan har akwai sanin gida yake korafi yake cewa to fa ki daina kaiwa magariban da nace to kan zai zan yi aikin nan kuma <laughs> idan kamata ai dole ne a bada wannan lokacin so amma ni tunani na saboda mm, ban jima da hawa ba kuma saboda akwai abubuwa da suka dan taru da kamata in fahimta to na san dai with time dai zan yi allocating ko part time iya wa just in time ina da zan sami enough time for irin na da kuma dai aikin wani irin eh, akwai matsalo yanzu a matsayin ki na chief judge wani irin gyara za ki kawo wani irin sirri ki kawo a harkar shari'a da dama mutane suka yi korafin ana samun jinkiri wajen yanke hukunci akwai cunkoso na gidajen prisoner sannan kuma akwai wasu laifukan da ake yi za ki ga an idan an yanke hukunci ba za a jima ba mutum zai sake fitowa ya sake yi wani irin gyara za ki kawo na duk waɗannan a kawo ƙarshen su. Ito eh, gaskiya yanzu yake mun sami abin nan sabon doka na da ake cewa administrative administration of criminal justice law na kano state 2019 da ya coming into effect amma dai yanzu ma ake distorting abin sosai ake so a abin nan a tafiyar da um, a implementing provisions din saboda a lot of them akwai innovations da dama a ciki wanda ma da can ba haka yake abubuwan suka kasance ba domin san cewa in dai aka implementing provisions nan to the to its fullest za a samu canji sosai to um, a game da delay musamman a game da delay na da cases cewa kuma gaskiya mu a wannan abu ne da ya shafi farni da yawa ba farnin mu high court kawai mu alkali kawai ba saboda idan shi kansa kara shari'a ai wani ne zai shigo da karar nan kuma shi akwai in ma na criminal offense ne akwai defense counsel da zai tsaya kuma akan zai kare shi ba shi wanda wanda ake tuhuma da laifi yancin sakamai ne doka ta ta bashi wannan damar to so so a yanayin da kowane fanni ya tafi da aikinsa ana suna yaka zama factor su fita wannan dalilin to amma mu yanzu a ne yanzu mm, a matsayina na shugaban wannan waje muna plan ina ne akwai matakai da yawa da mu dauka da da can ba a dauke su ba da zai kawo um, sauƙin wannan matsaloli da ake samu na delay na cases da kuma na rashin yanke hukunci da wuri game da musamman game da majistirorin mu to insha Allah kamar yadda na na yi bayani a lokacin da na afyarin gaban yan majalisa da suka na je confirmation hearing ina shi Mr. Mudi akwai plans mu in abin nan da kuma muna nema muna fata za mu gabatar da su nan ba da daɗewa kuma insha Allah za a samu canji game da kuma cinkoson prison ɗin ma tun hawa na yanzu na je prison visit biyu duk da ke muna akwai bukata mu koma saboda akwai gaskiya sun kawo mana list na prisonin da yawa da suke hannu kuma irin cases ɗinsu sun ɗan jima haka ba yanke musu hukunci ba to akan wannan ma yanzu muna haɗa kai da gwiwa da yan ministry of justice da suke gabatar da karan da kuma yan police da suke investigation su ma mu tabbatar kowane ya aikin sanda ya kamata wanda mijin aka samu hakan to lalle kan za a samu wannan congestion na prison din za a samu sauƙinsa sosai a cikin shari'o'i zan koma baya duk da yanzu ba abin da ke gina ba a cikin matsaloli da aka fi samu social issues da ake ta samu a kan wani ne fi ciki zuwa ƙwarya gaskiya abin da mu amfani da mu na shari'a hmm. laifukan um, kwatan waya da ake ina hmm. ya zama kafin dai wani gwamnatin ta hau gaskiya abin ya zama kawai ya zama ma abin tsoro zan zance saboda kusan an san area sun wanda kawai dama ba dama ma a bi niyan ma ta yi to wannan Ina cikin abubuwan da gaskiya mu yana damu kwarai da gaske to amma alhamdulillah da hawan wannan sabon gwamnati su ma kansu sun ɗauki mataki shi kan sabon kwamishina police da ya shigo shi ma kansa ya tsaya tsayin daka kan wannan issue din kuma an fara samun sauki kwarai da gaske amma kuma banda shi akwai kuma ishu na fyaɗe na ƙananan yara wannan mun rasa inda za mu yi mai takalin wannan saboda gaskiya an jima ana da wannan matsalan a Kano mu sai ka ga yawancin kamar su 'yan kudu kesin su su na fyaɗe ba ƙananan yara haka ya shafa ba amunan na arewa musamman kano ƙananan yara yan shekara uku hudu biyar wasu ma ba su iya ma iya bayani ba an su lokuta ba da shi to wannan gaskiya abu ne da yake damu mu kwarai da gaske to kuma dai mm, cikin iko Allah akwai sanda national um, house of assembly na Kano kanta ta ta gyara dokan abin nan eh, laifin na wannan rape din aka kara abin na karfafa. hukuncin da ya kamata a yanke wa aka samu aka samu da wannan laifin to kuma muna ta aiki dai da wannan dokar kuma dai alama dai kamar akwai sauki amma fa har yanzu akwai wannan akwai wannan kenan ma iya cewa kila hukuncin da ake yanke musu ne bai yi zafin da zai tsoratar da mutane har su daina waɗannan laifuka ba musamman su masu yin fyaɗe to ni dai ina ga kamar dai ba hukuncin bane saboda kin ga hukuncin an shi zaka daura zaka daure mutum life kuma in fa ita dokar da ta gyara ma ita ainihin dokar fyaɗe din ta ba da mafi karancin hukuncin da za a iya yankewa idan an samu mutum da wani laifin shine shekara goma sha hudu to kuma gaskiya ni a gani na ne ba mutum je kuma shidani ne za a ce ya riga ka lokacin da ba za a iya samun gyara a gare shi ba yawwa a ce a kai mutum um, gidan yari shekara goma sha hudu ya fito kuma a ce bai lanin lesson ɗinsa ba to ai ka gani abu ne kuma da za a ce wani abu daban. to matsalolin masu satar waya su wani irin hukunci tun da dai abin ya ta kai suna kisa ko su karɓi waya ko su kashe mutum wata ran masu su karɓi waya kuma su kashe mutum wani irin hukunci za a yi musu yanzu in an kama su domin a tabbatar an kawo ƙarshen matsala. dama laifin ai ita ko robbery ne hmm. ko am robbery to kuma dama hukunci na nan a dokan abin nan ƙasa penal code mu kuma mu matakin da aka dauka shine so an kawo su ba za a dinga ba da su beli ba yawancin su ba ba da su beli ba kuma idan haka yanke musu hukunci aka same su laifi aka kawo shaida ko kwarar shaida a kansu to za mu za a dinga enforcing abin applying the full abin da mm, penalty na wannan laifin tunda yawanci ka ce ka kamar hukunci da ake wa aka doka ta tsara yanke hukunci laifuka kala kala za a iya da wani lokaci a ce ga to ba za a iya yanke mutum hukunci da ya kasa da shekaru kaza ba ko kuma da ya wuce shekaru kaza ba wani yawanci irin wani wani life imprisonment ne idan kuma akwai ma kisa a ciki to dama ya zama ya koma kafafun homicide ko kuma shi an robbery in kansa ai akwai wanda yake is punishable with um, death din idan ya yi resulting in death din shi victim din nasa mu dai a ganin mu ma matakin ma da su ta gaskiya 'yan sanda suka ɗauka ana kama su sosai yanzu da kuma mu kanmu kuma da cewa ba za a dinga gaba da su beli ba to muna ga kamar gaskiya zai taimaka samu sauƙin wannan masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen hausa na murya amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa rantsar da alkali dije aboki a matsayin alkalin alkalan jihar kano ya ɗauki hankali ba na al'ummar jihar kano kaɗai ba amma mata a ciki da wajen jihar da suka hada da barista amina umar usain tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata a jihar kano wadda ta ce duk da yake alkali jiji aboki za ta fuskanci kalubale tana da yakinin cewa za ta ba mara dakunya gaskiya inda akwai kalubale bai wuce kayayyakin aikin ba saboda kamar yanzu misali in baka bangare guda ɗaya kamar lauyoyin ma'aikatar shari'a na jihar kano wanda a ka'idar doka su za su gudanar su za su wakilci kwamishina a dukkanin wani shari'a ta laifi to za ka ga cewa ba su da kayan aiki an je kotu ana ta jiran lauyan gwamnati idan ka zo ka samu lauyan sai ka ga lauyan gwamnati shi shi kadai yana da kis sama da ɗari da hamsin ba motar da za ta kai su ba su da takaddun aiki ba su duk da bana son a rubakin su in ci musu albasa ko kuma in yi shishige abin da amma mu da muke misali kamar a bangaren kariya ko a bangaren son wani zubin shari'a ta za mu ga cewa suna da nakasi da yawa wanda kuma a kafofi da yawa mun fito mun yi wannan kuka musamman ga shi sabon kwamishinan shari'a ya kalla ana buƙatar ma'aikata da yawa a ma'aikatar shari'a ana buƙatar kayan aiki a ma'aikatar shari'a ana buƙatar gine-gine sababbi a kotuna musamman yanzu idan ka je kotunanmu na majistra akwai kotun da guda ɗaya ce amma alkalai uku ne suke zama in wannan ya tashi wannan ya zauna in wannan ya tashi wannan ya zauna aka ga su kansu manya-manyan kotunan da muke da su a jihar kano ya kamata a ce standard ɗinsu wato menene standard Kamar izaninsu a ce ya fi haka banda wannan kayayyakin aikin shi ma a nan gaskiya babu shi yasa wannan a tunami din ya zama na wajibi idan ba shi aka samu aka gyara ba gaskiya za a ci gaba da fuskantar kalubale kuma idan ka duba kamar yadda nake ga maka wajen gudanar wannan rukunai biyar ne su kansu za ka ga lauyan kariya ya je kotu lauyan mai gabatarwa ya je kotu alkali ya zo kotu amma ba a kawo wanda ko babu mota ko babu mai ko babu ma'aikatan da za a kawo wanda ake tuma. to barista amina mun sha ganin ana samun tsayayyen mutane suna wani mataki da zara an soya musu matsayi sai su sake ko dai bisa dalilai na siyasa ko kuma waɗansu dalilai la'akari da gwamnatocinmu da kuma 'yan siyasa mu misali ba ki ganin wannan tsayin dakan nan da aka san ita alkali da ji aboki da ita ba za ta sa mata zaman doya da manja da bangaren zartarwa ba gaskiya a daɗe ana yi su gaskiya ita ta daɗe ne an santa akan wannan ai mutum abin da ya daɗe yana yi kamar ya zama jinin jikinsa tsakani da allah wannan halinta ne kowa ya sani duk inda aka santa an san tsayayya ce da kakiya akan ba da misali da ake gani na kutse na bangaren zartarwa da rashin girmama dokokin kotu da rashin abubuwa ana zaton kyautata zaton ɗari bisa ɗari idan lokacinta ne saboda kowa ya santa tana da constitutional powers ɗinta da constitutional duties ɗinta da constitutional protection ɗinta. To gaskiya muna sa ran cewar insha inshaallahu insha Allah za a samu ci gaba a lokacinta bayan kuma ta tafi wannan ci gaban da ta dasa za ta musu jijiyar da duk wanda zai biyo bayanta insha Allahu zai dora a kai su muna kyautata zancen cewar kamar fara aikinta ko kuma naɗin da aka yi mata a matsayin na sabuwar alkalin alkalai ta jihar kano kamar wata ƙofa ce da za a buɗe wanda muna sa ran wannan ƙofar in ta buɗe to za a samu ɗoɗar ɗin tafiya ta ci gaba ba tare da an samu koma baya ba insha Allah. Abin da ya sauka kenan a wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wata kallabin. Muna ƙara taya alƙalin alƙalai DJ aboki murna da kuma yi mata fata alheri. Godiya ta musamman ga rawaninmu na mako Mahmud Ibrahim Kwari da wakiliyar Baraka Bashir a birnin Kano sai kuma abokiyar aiki Hauwa Sharif a nan birnin Washington DC da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke maku fata alheri. Madalla, to ma sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. sai a kasance da mu da karfe shida na safiyan gobe litinin inda za mu kawo muku wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin martala faru kusan yana da ya taya na kawo shirye-shiryen na yau da julie lewis gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe ke cewa mu kwana lafiya.